mun ji an ce ya riga yanzu ya naɗa sarautar daidai ya riga ya karbe ta autan mamman ya samu bago mai bulalaye masa kwaf ɗaya dama an ce yanzu babu wanda kuke kuka rike kuke ta ta tukurantawa kamar mai bulala shi kuke cewa wai autan mamman yana jin tsoron su to gashi yanzu kuma mun ga autan mamman ya ya hallaka shi to yanzu kuma za ku ɗauko kenan ya hallaka ko ya ture shi ne Ah. <laughs> a <laughs> tura ne mu kasan kudu ma da ba ma son rigiman hali duk abin da ya zo za mu doka amma kai da kanka kai ka san wannan abin ai mutane kudawa da sauran jami'in jami'in na ainihi wanda eh. ke masu kaba cikin jami'in wallahi sun ce ba kisa ba ne amma na ce kai na ce a ɗauka tun da damban nan dai damban da damban nan ne na gasa ne kuma eh. abin nan tsere da yawa shi dubu ɗari biyu da shi dubu ɗari biyu wani eh. abin faɗa eh kawai amma in dai ya tuka da in ya tira ya tira ya bashi wasa in ya buga in ba ya shure ba ya To ba ka ganin cewa yanzu damban nasu ya riga ya zama mai tsada tun daga shi an buga damba wajen dubu ɗari biyar yanzu kana ganin cewa za a zo kuma a yi damban a saraka? Sosai ma. <laughs> Sosai za a yi ba za a yi damban insha Allah ba wani kowa ko ban kuɗi. to kuma kafa kafa a kuma maimaitawa fa alhaji haya kai kana ganin cewa za ka rama ne Usbau na'am Usbau bayan hmm? muka taɓa magana da kai bayan muka taɓa hira da kai ba kuma ne ma ne alƙawari kuma Allah ya cika mun ka eh gaskiya ne a gaskiya dai a Kano a Kano kai kokari dan lokacin da ka ce a cikin sati a cikin sati kafin satin ya yi mun ga kayi kokari gaskiya a wannan lokaci to amma baka tunanin wancan lokacin ya wuce wannan wani lokacin da ya zo kuma su ma baka san jamusawan shirin da suka yi ba eh, alhaji musbahu na'am suna na lajja ya tashi alkari duniya ta rike ta sani ba eh. wani mace ba eh. duniya ta sani ko na'am kuma kai ka san ni ba ban tuhin ne kasa illasa Allah baya bari gaskiya ne saboda ni saboda muna tare da addu'ar iyaye eh kuma Allah da kansa yace idan ka bauta mai kai koyi da manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kai ma iyayenka biyayya yace duk in dai abin da ka roka Allah ba zai bari ka biye ba gaskiya ne yanzu magana gara nake ma ina gaban ina gaban mahaifiya Allah sarki mm. maganan gara nake gaskiya ne Allah ya ba za mu ji kunya ba in dai zai ba mu wasa satuna in Allah ya so ya yarda sai ya faɗi ƙasa ba ma eh, ba ba turi ba komai hannu za ta kai shi kuma ni na yi alƙawari gurma da ko jariri ne ba dambe na tuna insha Allah ran Lahadi sai ya faɗi to alhaji ya da kaji wannan kisa da aka yi muku ya ji a ranka wallahi wallahi musu wallahi kisa ne in ya ɓanna mare ta ƙwaron azera Allah shi ne bai kisa ne bai ɓanta bai ɓanna mare ba saboda na san ba hannu ta kai shi ƙasa ba eh ba hannu bane ta kai ƙasa kafar shi ya kama da kafa da komai ya tura shi kuma shi ya yi mai haka ya koro shi hau wajen yan midiya ya kyale shi eh. da ya yi mai haka shi ma da ya faɗi amma shi da ta kasa su jamus yan kuwa ne sufotan kuwa ne ba san me suke yi ba mu ka san mu gurma da duk inda muke hankali gare mu amma duk inda an tunda hwada a gidan da muke ja mu to <laughs> to wato alhaji ya yanzu kana tunanin cewa yanzu duk inda aka ga rigima yan jamus ne suke tada rigima wallahi yan jamus ne duk inda suka an tada rigima to ban ji ka taɓa kudawa ba su kudawa ba ruwan su su ma kenan a ai kudawa su ba sa faɗa gidan dambe Ah. faɗa. To Alhaji ya ko maje da ake faɗa da ku kudawa ta tabbata ne. Ah. Da gudu ma da. Mu da mu da kudawa ba wani ba wani magana maja amma ɗaɗɗe mu suna maja. Eh. Gani amma ni dai a matsayin na shugaba ban da maja da kowa kowa duka ne. Eh. to amma kuma naji naji kana yaban su ne akan cewa su ba su ba su da rigima ba su da waye kuma gashi dai amma duk ba mu sani ba in ba ma ja to amma ina ji kana dan tsoron kudawa kai gurma abin da ya sami ma mu zuwa Kano eh. kaga yanzu a gurma da an ce gurma da kuma hmm. gurma da wa za a ce wa za a ce Alhaji Haya Alhaji ya kashi alƙali da an ce shugaban kudawa wa za a faɗa za a ce a a a a a a a daraktan magina sai sa alhaji aminu mm. ya aminu da anguwa mm. to da an ce jamus sai ka nemo waye shugaban su babu a'a tsaya alhaji yaya yanzu ka muta da su babu ne in ku zo da su <laughs> to yanzu tsaya kana nufin su kana nufin su jamus ma ba su da shugaba ma kenan dan Allah ka tambayi ɗan wasan damban Jamus. Eh. Ka tambayi guda goma ka ce mai waye ciya mai izu babu ba sani ba. wallahi ban sani ba ah. amma da katar gurma kace ba gurma da waye ciyaman din ku na gurma da ce ma na ya kashi an kari da katar kudawa ce waye shugaban kunci alatan ku da alatan magina eh to tsaya kana ganin me me me yasa haka kenan to kace ba sani ba kowa shugaban ce ke eh <laughs> au a <laughs> ah, to misali suna da yawa kenan su shugaban jamusawan kuma kowa shugaba ne ko yaya kowa ce yake shugaba ne ba ka da sai ka rasa gane waye shugaban su eh. ce shi katukan mabula ce shi ne shugaba eh. ba wani yan kudu ce shi ne shugaba eh. umar da wani a ce shi ne shugaba a'a To, ba ka ganin shugabancin kamar ku za a ce kai kana Abuja akwai wani wanda yake Kaduna akwai gurin ai ba ka ganin kowane shugabanci da bangaren sa ne ko yaya? amma ni a kasa akwai muna da kano akwai shugaba eh. amma kina da kaci amma da na eh ko ka sani haka ne ne da an ci wai sai mun ɗinka sai sai sai sai ya kashi an kari eh kudawa akwai shugaban su akwai shugaban su a Kano amma eh. wai shugaban su eh, shi ne zai ce alaji kan ta majina gaskiya ne duk wani dan dan kudu to yanzu misali tambayar da nake so ne alhaji haya mm. kai yanzu a zaman da kai kai misali kana shugaba na gurmada kai waye ka sani wanda yake shugaba na jamus wanda ka san da shi wallahi to mu wanda muka sani sai mu ce alƙawarin kudu su kuma jamus sun sai ba shi bane wai katukan ma a cikin jamus din ne suka sai ba shi bane Allah kuwa to kamar jamusin ta biyu ne ko uku ne ba sani ba <laughs> ah, to yanzu kana nufin jamus ne ta rubu biyu kenan zuwa uku wallahi ta biyu to amma mu mun ga dai kamar dai duk abubuwan su kamar ɗaya ne dai suke yi ga baki ɗaya ba za mu ce a jamus ta rubu ɗaya ba ko ta biyu ko ta uku za mu ce a dunkule suke tunda dai mun ji cewa su ma kamar yadda kuke tafiya da murya ɗaya su ma suna tafiya da murya ɗaya hmm. Muzumawu ai ai a gidan supporter na na na abun nan. Gaskiya babu alfahari dai a samu dai irin gaskiya tsintsiya matsaurin ki tsaya irin gurin ma da kowa na. Eh. Saboda muna iya muna iya sarrafa ƴan damban mu yadda muke so. Eh, to amma yanzu to tsaya eh, alajaya ko kuna iya sarrafa ƴan damban ku su kana nufin su Jamus ba sa iya sarrafa ƴan damban su? Ba su iya ba. To so da me ke haka? Saboda bari in gaya ma. Haka mm. yanzu a jamus mm. autar mama akwai mai gidansa shi eh. Da ne in yi kira shi in ba shi kira ba zai zo ba eh. babu yan sanda haka eh. ana karan zalla haka to mu kuma dole da an ce da an ce ma yan dambe na ce ma ci media namu ka gaya ma dan dambe wani kaza shi zo wuri kaza za ce da muryan ma an gama ba wani cewa ba mu da ba wani mutum da mun kitawai ga mai gida ne ko kaza ƙarya kake yi in ka ce ka san me ka ka to to ai su ma baka sani ba ko haka ne suke yi dan dai ai a cewa ko kuma baka ganin su jamus yawan ne ka san jamus Allah ya musu yawa baka ganin yawan su ne yasa suka dan yi rarrabe abubuwan maimakon a ce kaga gugur ma da ba yawa ne da ku ba shi isa abin da ku ya ya yake guda daya haka su kuma da kaga jamus an ce jamus ɗin ga sanin yawa ne da su to kaga shi sa suka rarraba abubuwan ko ya baka ganin haka ne yasa taba musu bawu mm. in yawa in haka zo a gidan dambe in ka iske jamus in dai ka jamus ɗari to sai ka samu guruma da saba'in mm. sannan idan ka samu idan ka samu zarumi uku a jamus to akwai goma a guruma da mm. in tale-tale in baka ji ba in baka gani ba ka jiya in kuma ka gani kuma ka ƙara gani to wannan magana ta kai alhaji hayafa sai mun koma gurin su ainihin su babu na yan kuzo mu ji daga bakinsa cewa wai hakikanin gaskiya kamar inda gurin matsa suke da ciyaman wasu an ce ma ba su da ciyaman mai mu ji wannan magana mm. wannan magana taka za mu bibiya mu ji su kuma me za su ce daga bakinsu gaskiya ka bi mu da ba wai gare su ba mu a kaman mu a manya eh kawa zuwa gaga ni alhaji tanko daraktan magina alhaji amin mai anguwa da sani birnin kebe alhaji mamu da mina hmm. mu dai manyan supporter na kasa cewa mu mun san cewa abu na dan gudu shine ciyama amma su kuma jamus wallahi cikin supporter jamus su kar dari kace waye ciyama din su wallahi ba su ba ba su kawo ma ba su yan dan man kenan su supporter dai na jamus eh in ka ce waye chairman su wala sai ka san ɗari ba san waye chairman su ba to me yasa kuri ka faɗa a baya ka ce abin nan amma mu to za dai mu bibiya mu ji dai ya ya wannan abu yake to amma kuma eh, eh, alhaji haya mun ga kai fa a yanzu a wannan ɗan karan fa jamus sun sawo ka a gaba kada kada mutane su ce wai zafin duka ne da yasa ake dukan ka duk ka fito <laughs> kake cewa ma wancan tura ne kisan da mamman yawa wannan kada a ce zafin kisa ne ya sa ko da ne ka ce kai kisan ma bai bata mare ba wallahi kisa ne wannan mare musu ba ku. Hmm. saboda ba haka nake ni ba kisa kisa in gal kisa ba ni ba wallahi a matsayana na ni zarimi na eh mun ba haka zarimi na baya turi eh kuma ka sani kaga yanda dogo kaga yanda dogo mai ta kasarai eh ka ga yadda ba mai kasara yake eh ka ga yadda garkocin da yake eh ka ga yadda shagoyar dan zure yake eh ka sun sun kisa na turi ba za turi da wanka za su yi su aika ma bindiga AK47 don wata da harsashi ya hauka wallahi ka fari <laughs> to alhaji ya yanzu ga damban mota an sa mota mai rai an sa a jihar Kano kuma mun ga yadda gurma ku suka fito ga jamusawa sun fito da himmacin mota ga kudawa sun fito da himmacin mota me ka ce a wannan damban da za a ke Aba Alhaji Musumawu Kano, Aba Alhaji Musumawu. Mm. Aba, ai kwana, ai bari in gaya ma gaskiya. Ai ƙarya ake marijiya ruwa na gulbi. Eh. Ba a sai da kai gobe a dawo, ƙarya magana banza ce. Ruwa eh. sai da kai gobe sai dawowa. Ta. Ah, haba haba haba aiki na faɗa na zan sake faɗa sha Allah eh dan ya jarabi samawati wallahi hmm. in Allah ya ta yara na sai sun kawo mini mota nan garin Abuja ina zaune ce mini ka ce mini kiya man namun ce in ka ce ka dawo mota nan kai addu'a mota za ta shiga nan alhamdulillah na kana nan wato alai alai kai kana ma sa ran koyi mota ma sha Allah wa rabbi kamar ta zo gurin gurin ma da kenan insha Allah alhaji musuwa Kano mota ta kafa ka manta alhaji ko da ke dai ka riga ka yi addu'a a ciki amma dan marafa da naga Jamus sun yi dan marafa da naga Jamus sun yi ni na abin yana ya ban tsoro fa na tsako na mota a Jamus din waye rage rage mun yanzu a Jamus duk gurma duk tun da aka yi fadan ba a cire gurma da ko ɗaya ba ai a an cire gurma kai an tsintsince gurma da fa ko a ko a jiya an cire gurma da wani gurin wani cire an cire aljanin yahaya to an cire aljanin yahaya a jiya mm. eh mm. to kaga mun fara ganin kaga an fara sai tagoro ma da hanya kenan to amma ka tabbatar da cewa ina da yan dambe tsatsaye eh kana da yan dambe kuma kudu ma kudu ma mun ga suna da yan dambe tsaye ga jamu suna da yan dambe tsaye wannan dai dambe dinga dai a cikin sati uku za a gama damben nan muna nan dai muna sa ido kuma muna nan muna ɗauko muku. kasan cewa ina da ina da shugaban matasa sarkin matasa yana tsaye ko. Eh. Eh yana tsaye ka tabbata yana tsaye. Wa. Akwai ha babu zani. Eh babu zayyani yana nan mun ga mani yana nan. Ah, mani na nan autan ebiyar na nan. Autan ebiyar yana nan don ya yi kisa jiya ma shi autan ebiyar. To. Jami'ar da jami'ar. <laughs> mun ga bakon alikawo jima yana tsaye to amma fa akwai bugan su fa suna nan su ma alhaji musu bawu eh kai kana wuga da alhaji ya kashi alkali na'am can ba ne ma wani magana eh. amma kuma ina ga kamanta eh na ce ma dan yadda rabin samawa ce sai ka ga mota ta gurmada ai kano mun rige mun gama da ita Allah ya ba mu kano eh mun rige mun gama Allah ya ba mu kano in dai gasa a kano ne eh gasa dai a kan Allah da mara rage mun <laughs> To Alhaji Aya akwai gurma ku da yawa wanda suke guri-guri da yawa da sauran ƙasashe wanda suke ta bibiya dai akan abubuwa da kan maganganu misali ko da hira daga bakin shi amma me zaka ce musu? Wala ji supporter ɗinmu da asaudiya ina ne ƙasashe Ghana, yar Togo, Burkina Faso ko ina. Mm. Ina bugin gaisuwa na da fatan alheri zuwa gare su. Mm. Allah Ubangiji ya sa mu cika da imani kuma Allah Ubangiji sa 'yan wasan ya ƙara musu lafiya da zarcin hannu in sun samu jamus bugu ɗaya to ai ka musu AK-47 ba wai tirfiri ba AK-47 Alija ya ka dina faɗa fa mun buga jamus fa an ce su ne fa eh, don ba ko fada ko a kwana bayan kanta fa <laughs> ko dai a kwana bayan shanshali shuni ko wiwi <laughs> <laughs> a to yanzu misali kana wato ai alhaji musu eh. ai dan kware gida hika dan kware gida hika sallah eh yan kware suna garaji a yan banza suna gida suna kai kai eh a ba ka bari mana gudu ma ba faɗa gudu ma ba faɗa to yanzu na ji duk magana ka dai zaka zawo jamus zaka sawo jamus amma ban je kana sa kudawa fa wala kudawa eh kudawa <laughs> kudawa eh. kuma kai kudawa ka ka san ka san ne nan ne ana inda ne faɗa ma ni in na zo ga wuri fa dole ka kalle ni <laughs> yanzu haka a gidan damban ma in na je idan alhaji aminu mai anguwa na nan shi baban dan kudu ya shigo da na shigo hankali su tashi a kuma ki da ta musu da hankali kike wallahi ta musu da hankali To. Amma idan mun kai to gidan nan sai mu zama abokanan juna amma Allah muna shiga da sun ga zai shegen ya shigo. Awo. Shegen bakaman ya shigo. Wato ka ce ta da musu hankali kake. To Alhaji ya zaɓo mu bibiya za mu ji to bakin su dan yanzu har Alhaji Aminu mai unguwa zan biyo shi shi ma in ji a zan ji shi ma wanda kai misali mun ga kamar ka aje su a gefe ma ka ce baka ta su kuma amma yanzu za mu bibiya za mu fara jin baban eh, bakin baba na yan kuzo a wannan bayani naka sannan kuma mu ƙara bibiya mu ji cewa yadda sauran sauran ainihin jamusawa don mu ji wannan bayani naka alhaji amin mai anguwa ira kwasha ne a yanzu shi ya zama kwasha ya dai yanzu dai an ce jamus su jamus sun kamu ga autan ya tara gida ya hana kowa ya sha ruwa a nan jiya diye ka gani to amma tunda alhaji ya kace in Allah kai mu a baka sati mai zuwa zamu zara ido mu gani cewa zuwa sati mai zuwa yaya ga kanan dai ga ga nan kuma ga ga yaran ka ne yan gurma da zamu zo da ido mu ga yadda za yadda za a yi taka taka a cikin wannan gida na daidai Allah da nan da sati yadda muka yi gida da kai haka za mu sake gida da kai kai da kanka za ka ƙara kira nan ka tambaye ni dan eh, eh. in Allah ya da alƙawarin ka ya cika eh, eh to shi ke radiya ya mu to shi ke radiya ya mu gode Allah saka da alkhairi Amin.